ai kina burge ni sosai amarya kai dole wannan wankan sai na na tugo da twitter instagram na instagram lafa aka ba in kasuwa na tafi ne dare nan da ku kai kai kai kai haka hadara tun ya kake go mun yanki na Wata kai ka fito kenan. Ni fa zaman tsakani da Allah nake da mutum ba zaman muna. Ni kace zaman zaman kiyaya nake da kai mana. Na taba zuwa na zage ka. To ka duba ka ga. Ka da ni ka da kallon mu. gani a nan kai kai kana kalle mun mata kai akwai abin kalla a nan gida wai me kake kallo a ba ba abin da ba ke naga yi a nan gurin kalla me gida me gida ka daina kallon mun mata ka wuce wannan ai zama me ka ji ni alƙur'an aure zan ƙara ni ba a mun soyayya shigar da kinga kinga wannan kwaliyan shedanu ne to ki mana ki to mun kina mata aure aiki ai ba wani doka man doka da ke to so kake in kina burge gida bai gida mai gida fice na gida miki idan na dawo gidan nan ba baki canza ba sai dai ki dala ina ne ɗakin Allah na na karo ne da miki magana fa ina son ki fa ina kishin ki fa kawai dai ki gyara kaga kana nema ka ci da gona da gidi yau ba kai yawa sai na hada sai na hada gidan na hada gidan wallahi sorry sorry sorry sorry sorry mana te kaga dan yi kawa to matar ta ma so kake sake ta ka aura To kai kullum harsada ka sama yawa ka ga duk bai uwa da abin da rabu da hijira Allah Twitter Twitter. <laughs> Allah dan dauka mana mana. Dan ban fasa waya ba Allah ina. <laughs>